الرحيم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 sun ma'amma ba ya uwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi mai albarka majalisin babanmu malaminmu a sheik a doktor abubakar biyu argungu allah ya gafarta ba allah ka ji kammalan allah ka ba shi aljanna allah muna roƙonka da sunayenka ayyukan da malam yayi na alkhairi Allah ka amsa masa kurakuransa kuma Allah madaukakin sarki Allah ka yafi masa wanda alhamdulillah yau mun samu haɗuwa tare malamanmu da alaramominmu da 'yan agajinmu da cijawanmu da mutu su a nan da elders matasa sauran bayan allah suke sauraronmu a cikin gidajensu muna wajen juna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki wanda ikonsa da rahmatsa ya ba mu ikon ki haɗuwa. yau watan musulunci yana 26 ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna goma sha biyar muna goma sha biyar ga watan watan hudu miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wasu salam ya saha shekara 2025 shida ko wanda yau ne Allah ta'ala ya kaddari za mu zo mu ci gaba da wannan karatu da muka saba wanda Allah ta'ala ya kaddari a kafar muna muna nan muna yi subhanahu wa ta'ala ya kaddari tun gabanin ramadan jama'a an sarari karatu aka tafi aka yi shiri domin shiga ramadan allah ya kaddari kuma aka shiga ramadan aka fita an yi salloli na tarawihi an yi tahajjud an sauran tafsirai cikin azumi bayan haka bugu da ƙari kuma an yi sallar idi an yi zakatul fitri bayan haka mutane sun yi sufi shawwal ɗinsu sun gama wasu kuma suna nan suna yi dama aikin alheri sun aka yi a bibiye shi ana ta yi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ai wannan a gama a shiga wannan daga nan har mutum ya samu rayuwar ta kare cikin ayyuka na addini ba shi da kyau musulmi ya zan ayyuka na addini su yanke masa dama rayuwar mutum an yi ta saboda addini kakka yadda ya zan baka da program na addini cikin zuciyarka wanda in ka gama wanga burin ka shiga wannan wallahi in mutum ya waye gari bai da plan na ayyuka na addini da rayuwa ta ya samu matsala abinda aka so koyo shi shine plan ɗinka na addini in ka tsare wannan ka shiga wannan in ka tsare wannan ka shiga wannan to Allah madaukakin sarki ya taimake mu yanzu kuma sittu shawwal in ya tsare kuma akwai sauran azumma masu nana akwai azumin attanin akwai azumin alhamis akwai azumin kwana uku cikin kowane wata sannan ana tinkara ayyukan hajji ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya baɗi iko kaga ga azumin tasu'a ga azumin ashura duka waɗannan ayyuka ne na addini wanda rayuwar mutum musulmi tana cike da waɗannan ayyuka sai dai mutum bai yi saboda haka abin da aka so ga musulmi ya kama jikin shi rayuwa ba ta da yawa amma ayyukan alheri suna da yawa kwarai da gaske saboda haka mutum ya kama jiki ne ɗibi abin da ya kaɗi ba kayan rayuwar ta ƙare sai ya samu alhamdulillah ta cike da alheri da albarka to ya haɗa ce mutum ya bari rayuwar ta wuce bai samu abin da ya ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ma rayukan albarka Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ƙare cikin waɗannan ayyuka na alheri Allah kada ka bari shaidan ya sa mu koma baya ya zan ba mu ayyuka na addini Allah kada ka bari kuma jama'a duk wanda ya samu rayuwa ta cikin ayyuka na addini shi wa Allah godiya wallahi wasu mutane suna can cikin harakar duniya sun durmuye shedan ya musu da bai biya ba su ehita amma kai musulmi Allah madaukakin sarki ya baka sa'a ko jarayuka cikin addini Allah ya taimake mu Allah ka azabu ga abin da a kamar yadda jama'a suka sani insha Allah ta'ala mun kwana a ƙarshen sotun nuru yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sotun furqan karamakallahu bismillah بسم الله karanta za mu tashi farkon ana kiranta sotul furkan ne saboda alqur'ani sura alqur'ani li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil domin qur'ani na rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi yasa kin alfurqan shi yasa malaman ulumul qur'an suka ce min asma'il qur'an alfurqan daga cikin sunayen alkur'ani ko sifofinsa akwai alfurqan mai rabewa tsakanin daidai da abin da ba daidai ba gaskiya da ƙarya kafirci da imani ƙwar'ani zai tankaɗe ya rairaye maka shi yasa kira shi alfur'an makiya an saukar da ita gabanin hijira tun gabanin manzan Allah ya bar makka zuwa madina Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan suwa sautul furqan hiya sab'un wa sab'una aya tana da ayu bakwai, wa mawdu'uha ar-ra'is fi abinda at-topic darasi na wannan sura shine at-tauhid kadaita Allah duk mai karatun suratul furqan zai cimma tana karantar da kadaita Allah abubuwan da a cikinta idan ba su sa maka tauhidi ba babu irin za kana ka samu tauhidi tsintsa sauraka wannan sura suratul furqan tana karantar tauhidi wa ahwal ibadul mu'minin wal kafirin da halayen bayi muminai da kafirai dama kun san muminai ɗabi'unsu daban kafirai ɗabi'unsu daban kowa mashaya ta daban kowa halaye ne daban kowa ɗabi'u ne daban mumini ayyukan shiga ɗin suke ba shi shawa kafiri ayyukan shiga wata ka burge shi saboda kowa ya aiki kullum ala shakilat kowa ta yi aiki bisa ga hanya ta yi ta tashin kiyama sai a game idan mutum na ayyuka ne lahira ya kadibi ta tashin kiyama sai a gamu duk wanda ya aikin kwarai ya gane wanda kuma ya mugu aiki to don gidi Allah ya kare bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai tabarakal ladhi nazzala al furqan albarkatun Allah sun yawa sun yawaita wannan da ya saukar da al furqan alqur'ani ay takafuratu alfawaid wal manafi min alladhi nazzala alfurqan fa'idodi da amfani sun yawaita daga wannan da ya saukar da qur'ani shine Allah wa summiya alqur'anu kadhalika li'annahu farraqa bayna alhaqqi wal batil an kira Alƙur'ani da wannan sura alfurqan saboda ya rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya saukar da shi ala abdihi bisa bisa Allah ya saukar da shi akan bawansa Muhammad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li yakuna lil alamin nadira dan ya zama ma talikai mai gargadi lil alamin al insi wal jinni dun al malaika nadira ya zama musu mai gargadi muhawifin min azabillahi mai tsoratar da su daga azabin Allah ga tashin kiyama kenan maksudin saukar da ƙur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zama wa'azi don gani jama'a duk wanda ke mai da qur'ani don ayi mu barawo ya sinya ya haukace a karanta qur'ani a ba dan dambe ya buga a fadi ya rubuta ƙur'ani ya ba karo wata wanki ta samu kasuwa kaga ya kauce ma abinda aka saukar da qur'ani saboda shi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ƙura'an liya kuna lil'alamin na nazira domin ya zama mai gargaɗi ga al'umma shi yasa farkon sotul abin na sotul araf Allah maɗaukakin sarki da ce kitabun unzila ilaika kitabun unzila ilaika bala ya zuwa bi madaukakin sarki da yace kitabul unzila ilayka qur'ani littafi da muka saukar da shi zuwa gare ka ya rasulullah kitabul unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu kada ya zama akwai kunci cikin zuciyarka daga alqur'ani ya rasulullah mun saukar mara da shi litunzira bihi don kai wa'azi da shi Allah ya saukar mara da qur'ani litunzira bihi don kai wa'azi da shi alqur'ani wa zikra lil mu'minin kuma tunatarwa ga mu'minai kaga maksudi na saukar da ƙura'in don a yi wa'azi mutanen ƙwarai su rike shi su samu hanyar bauta ma Allah mutanen banza a tsoratar da su su kauce ma hanyar suke su gano su dawo su bi Allah shi ne makasudin saukar da ƙura'ani ba wai a saukar da ƙura'ani don mutum ya taya wasu dubaru ya yi saddabaru don akwai wasu yanzu za ka su sadda suka ji ayoyi ina hatimin annabi suleiman yake ina ayoyin da aka karanta a samu hada soyayya ko in mutum bai son mutum a hada su ko yana so a kashe mai wani sun yake ya samu wannan ayoyin biya asararu su wasu bawa abin suke illa biya asararu ina asararu ko arziki kuma an yi rubuce-rubuce da dama game da su wasu malamai sun bi asararu quran suna nan suna yi ba wai su su fahimci qur'ani su gyara su gyara da su bane a'a su ne su yi waɗannan asrar aji an ce kai ai wallahi malama ne ya baci in kana son a kashe ma mutum in wani mutum ya tare ma hanya kana son a kashe ma shi ta inda malam wani ya sa qur'ani ya bi da ya kashe ma wani wallahi ba ka saukar da qur'ani don a yi tsibbo ba a saukar da ƙur'ani don wasu manuhohi ba litunzira bihi li yakuna lil alamin nazira dan ya zama wato mai gaggadi ga talakai baki da wanga aiki da kaga ana yi na karanta shi ga mutane wallahi shi shi Allah ya saukar da shi saboda ayi shi mutane su gana bin su bi Allah su gana dan shi yasa ka saukar da Qur'ani amma idan mutun yace Qur'ani zai rika dan ya zama wato ya zan ya buwaya kawai shi sai yake ya rike qur'ani ya buwaya a ce ai wani wallahi ya ya buwaya to wallahi ya rike abinda ba shi na ba ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce allazi lahu mulku samawati wal ard allazi lahu mulku samawati wal ard hmm. wa lam yajid wa lam yajid Allah madaukakin sarki ce allazi lahu mulku samawati wal ard wannan da ya saukar da shi ne wanda ke shike da mulkin samai da ƙasa walam yattakhidh waladan kuma bai rike da ba walam yakul lahu sharifin fil mulki kuma wani abokin tare bai kasance gare shi a cikin mulkin sa ba bugu da ƙari wa khalaqa kulli shay kuma Allah shi ne ya halicci komi min sha'anihi an yi yakhluqa na daga cikin sha'anin ubangiji wani shi ya halitta duk wanda bai iya halitta ba ubangiji ba ne ka allah shi halitta komi kaka ce banda wani abu abinda ka gani da wanda ba ka gani da wanda an nesa da wanda a kusa duka allah shi halitta su halitta allah ne bayan allah ne ko mulkin allah ne saboda ka kaɗaita shi kaɗai za ka rike shi kaga tauhidi ke Allah ta'ala ya ce ta taƙadira Allah ya daidaita shi daidaitawa duk abin da kaga Allah ya daidaita sai da Allah ya kwatanta shi ya daidaita shi duk wata halitta da kaga gani sai da Allah ya daidaita sannan sannan sake ta malam in ka kuma bangaren tsuntsaye ka bi Allah irin halittar da ya musu in ka kuma bangaren dabbobi sai ka jidibi halittar da Allah ya musu in ka to cikin mutane ka ga irin halittar da Allah ya musu ba a linkayar da kai halittar aljannu da mala'iku ba ba a gwada maka ba su ma allah maɗaukakin sarki faƙaddara huta ƙadira shi yasa allah ta'ala ya ce wa ba kulle sha'in halƙahu sun mahada allah ya ba kowace kowane abu halittar da kuma sai allah ya shigar da shi jama'a ku san hikima ta allah in yi halitta ya ƙare sai allah ya shiga mata abincinta da an ka yi kare sai an ka shi kare ba haƙi ba ciyawa a abinci ne ba nama abinci ne tuwo da sauran abubuwa Allah ba ɗaukakin sarki da ya dabbobi sai shi ku dabbobi in sumaki da awaki nama ba abincinku na ba ciyawa abincinku haƙi da sauransu da ƙasari kowane Allah da ya yi shi sai ba shi abinci ne Allah ya shigar da shi ga abin da ya kamata yi Allah da ya raƙumi sai to raƙumi ya azame kaya saboda bi saboda yana iya jurewa Allah da ya saniya ya ce saniya a yanka a tunawa komi da ka gani Allah ya halitta shi kuma Allah sai ya daidaita daidaitawa kuma Allah ya shiga da shiga abin zai ci wallahi jama'a in mutum da ka ita Allah ba wallahi rasa shi jama'a akwai matsala so duk halittun da abubuwan da ka gwada Allah guda na an riga an yi su Allah ka babu ikon gane gaba sai Allah wada kukin sarki ya ce wata da mu'minin la yaqulu shay'an uwa musulmi duk da bayanin da Allah ya shi ya halitta ya saukar da ƙur'ani don a yi wa'azi a gane addini amma kuma duk da haka Allah ya ce wa takhadhu min dunihi kafirai sun riƙe wani kuma bayansa sa ay min dunillahi aliha sun riƙe wasu gumaka alloli abin bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki hiya al-asnam wa ghayriha gumaka da wasu su daga cikin abubuwan bauta la ya salukuna shay'an wa'annan wa'annan gumakan ba su iya halittar komi duk da a riƙe su matsayin alloli ba su iya halittar komi wa hum yukhlaqun bal su ka yi halittar su ma kai duk inda ka iske gumki komi girma ne mala in kace indiya za ka iske durran da abawo sai ka iske akwai gumki sama gari shi a azan in ka ta cikin ofisoshi za ka iske gumaka da kuma in ka je kasuwannin shaguna da gumaka nan kai inda ya da kasan ruwan gumki a kai duran da abuwa suka yi akwai gumki a aji to saboda komi girman gumki za a ga sassa kashi an kai tsera shi an kai ko na roba ko na ice ko na katako kowane irin gumki da ka gani kera shi an kai saboda layan ya na shay'an wa hum kulakun su halatta su yi su nan gumakan kaga su an kai Allah ya ce wala yamlikuna li anfusihim darra ko ba su iya mallaka ba kawun cuta mana ba su tun tunkuɗe mu kan cuta duk gumkin da ka gani tsaye komai girma ne kamar shi magana idan wani tuwa gatar ya sare wala bai kare kai wala nafa'an kuma bai iya jawo sa amfani wannan gumkin bai iya jawo sa amfani tsayin da yake nan ko da wani ya toye iji shi wallahi malam ba gumkin bai iya kare kanshi bai iya dawo maka ne amfani bai iya tun kuɗi maka ne cuta illa kawai mutane na karakan suna ganin cewa kamar suna da unhwani ba su da unhwani Don wani gumki ko wani mala'ika ko wani aljani da mutum ka riƙewa abin bauta ma na aikin ba na mutum ka ba su iya komi Allah ya ce wala yamliku na mauta kuma ba su iya mallakar mutuwa ba su iya kashe kowa wala hayatan kuma ba su iya mallakar ba su iya raya kowa ba su iya kashe kowa ba su iya raya kowa wala na mautan wala hayatan li ahadin wala nushuwa kuma ba su iya tayar da kowa duk wanda ya mutu ba su iya tayar da shi mai iya tayar da shi shi ne Allah ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ذلك Allah maɗaukakin sarki ce zalika dalili akan wannan bi anna Allah huwa al-haqq Allah shine gaskiya gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma Allah shi ke rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah shi adda iko akan dukkan komai shi ya kamata a bauta ba amma kana ganin mutane wani ya rike kaza wani ya rike kaza wani kaza sai su baka tausayi malam yanzu mun shiga kwanakin hituna in za a ga sabbi aka cewa ne ya ci maganin bindiga sai aka zuwa wurin neman magani sai a ce ai wani haure bai kama shi masu haraka raƙon masu zuwa wuri ne sai ka ji an cewa na ai yana da maganin yuka kai shi bai fasa shi sai a yi ta zuwa wuri ne yan tauri suna an san maganin yuka wuri ne da an ce ga wani ismi da agare ko wani nakali ne sai ga aita zuwa wurin wallahi jama'a rike Allah kawai wahdahu la sharika lahu zalika bi anna Allah huwal al wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir fallahu huwal ilahu al-haq alladhi yamliku al-mauta wal hayata wa yadfa'u ad-darra wa yajlibu an-naf'a liman ata'ahu wahdahu al-maqsus bil ibada Allah ba daukakin sarki shine abin bauta na gaskiya wannan shi adda mutuwa da hannu ne kuma shi adda rayuwa shi ke kuɗa canri ya kawo alheri ga duk wanda ya masa ɗa'a shi kaɗai. saboda haka ya ku bayin Allah ku rike Allah zo ga musiba da muke ciki a ta kashin mutane matasa sun fantsama wurin buɗa maganin bindiga kuma gashi bindigan suna kashin mutane matasa suna son su shahara sai ga wani kayan maciji ka sai ya baka maganin maciji kai ya cije ka ma sai ba karshe sai ga maciji ya kashe mutum kana harakan maciji karshe sai maciji ya kashe ka kaga an samu matsala Sau da ka wallahi jama'a tsaya ma da madaukakin sarki shi kadai mu rike shi musulci komi mu ba Allah duk da kuna ta yi ta yi tuna malam tsaya ma Allah shige masallaci kai sallah ka roki Allah sahiya tawayi kai azkar kai to kai to zuwa lurin ka kuma kamar ma Allah kawai wani ma Allah iko ne amma duk inda ji mutum na bai ɗabi ya an su maganin za ya sha ya an su maganin za ta yi samu kauci irin na kaza menene menene wallahi karshen ta mutum zai mutu babu imani ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah baka kushin sarki وقال الذين كفروا yace wa shar'a ta'ala fi bayani ahwal al-kuffar Allah ya shiga ya shiga yana bayani game da halayen kafirai wa hikayata abatilihim da kuma hikayar ɓannace-ɓannacensu bil munazzal wal munazzal alaihi ma'an suna ɓannace-ɓannace ga abin da aka saukan ma manzan Allah sallam da kuma shi wanda aka saukan ma ƙwar'ani wa yabdali ha kuma Allah yana lalata maganganun da suka yi na ɓanna zuwa ga ƙwar'ani da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa jama'a idan mutum na da imani zai da annabi Muhammad manzon Allah ne abinda aka sauka mai gaskiya ne daga Allah shine Qur'ani amma in mutum bai da imani zai soke matsayin annabi sallallahu kuma ya sauka darajar Qur'ani kun gani yanzu duk mutumin da ka ce maka manzon Allah sallallahu wato bai isa maka bayanin alqur'ani ba kaga na farko ya ka darajar manzon Allah kuma darajar Qur'ani irin yadda aka samu mutane kowa ya faɗa albarkacin baki ne game da alkur'ani ko game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ana so a nakasa addini na baki daya sun ga wannan kafirin da ya zo yana yana zagi manzan Allah ya zagi qur'ani ya zagi musulunci wato kasance bar san menene za a yi a zama lahiya ba da su mahukunta sun san yadda aka zama lahiya tuni an kame shi a rufe shi wallahi sau za a ballo mata bala'in da bata ma sai za su kama saboda taɗin manzon Allah daraja ta yi a cikin Najeriya zai ballo bala'in da ba sai na za ana ba amma suka ga su mahukuntan kama ba ma shi a gaba zai su kama ba a yi komi ba saboda ka yi uwa musulmi darajar qur'ani da darajar manzon Allah sallallahu alaihi shi ya kamata mu sa gaban mu kiyaye nan na musulunci yake da mutum ya soke maka annabinka, musuluncin ka kasan ya soke maka da mutum ya zage annabin ka musuluncin kana abin san darajar ta fa addinin kana abin san darajar ta Allah madaukakin sarki ya ce wa qala allazina kafaru wa suka fita suka ce in haza. ma'ana wannan ƙur'ani bai kasance ba illa ifkun fasik kiran ƙarya iftarahu muhammad wanda annabi muhammad ya kago shi da larabcin kai ne ne wa a'anahu alaihi qaumun akharun kuma wasu mutane na daban suka taimaka miki game da wannan wa hum min ahli kitab sai daga cikin ahli kitab saboda haka qala ta'ala sai Allah yace faqad ja'u zulman wa zura hakika sun zo da zalunci da kuma ƙarya ƙiran ƙarya kufuran wa kaziban sun zo da kafirci da kuma ƙarya saboda haka sun faɗi ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ƙur'ani ba Allah ya sauka mai da shi saboda mutum na wanda bai taɓa karatu bai taɓa rubutu ba kowa ya san shi rayuwa ta yi bai taɓa sanin ina an malami ina aka karatu manzo Allah kuma bai taba sanin eh manzo Allah kuma bai taba zuwa makaranta wajen wani malami ba Allah madaukakin sarki ya aika mala'ika ya karanta da shi Qur'ani shi ko yazo yana wa mutane bayani yana musu jawabi to saboda kaga magana cewa wai manzo Allah shi ya kawo Qur'ani wannan ƙarya ne manzo Allah saukan mai da Qur'ani akai yazo ya karanta ma al'umma <laughs> faqad ja'u zulman wa zura Allah sun zo mazalunci da kuma ƙarya Allah ubangiji ka ba mu ikon gane da wasu Allah madaukakin sarki ya ce wa ba'du azzalim Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙalu kafirai suka ce shi a asatirul awwalin gatan gatan ku ne mutanen farko ta ta ne wa abin da suna son soke ƙur'ani? don kada a yarda da shi kai imani suka ce ai shi ƙur'ani a asatirul awwalin gatan gatan ku ne ta tsuniyoyi ne na mutanen farko A akazibihim jam'u usura bidhammi iktatabaha manzo Allah shi kofin su istansakha amara gairahu bi kitabika wai manzo Allah shi ya umarci wani ya rubuta mai su ya rubuta masa na wayancan mutanen farko fahiya tumla alaihi ana karanta masa liya yahfazaha da yake dan ya haddace bukuratan wa asila ta haida magana kaji abin suka faɗa qala ta'ala raddun alaihim sai Allah ya faɗa ni musu raddi yana ƙayyata su abin suka wuce ƙaryana sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kul an zala hullazi ya alamu sirra Allah ta'ala ya ce kulka gaya musu ya rasulallah an zala hullazi ya alamu sirra wannan da an masani sirri masani gaibi shine ya sauka da ƙur'ani shine Allah Fista samawati wal ardi wanda ya san gaibin sama da ƙasa Shi ne ya saukar da Qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi an bincika an gano ba maganar bil adam ba duk kwamfutar duniya da aka samar sai ta tabbatar da Qur'ani ba maganar mutum ba ta yi ƙarfin maganar mutum amma kana ganin wasu mutane da haka suke walakanta Qur'ani wallahi Qur'ani ya wata maganar bil alladhi ya'lamu sirra wannan da yake masanin yake sanin sirri a cikin sa bai da kasa yanzu na ko sirrin ya ne bai sani amma Allah madaukakin sarki ya san sirrin sama da kasa duka ko cikin kasa ma akwai wani bai taba zuwa ba wannan kasa da kake kanta kai wani ko cikin garin su ma akwai inda bai taba zuwa ba cikin garin kuma akwai inda ba taɓa zuwa ba da amma Allah maɗaukakin sarki ya san sirrin sama na ƙasa ciki da bai ga baki ɗaya ya san komi da komi sannan bugu da ƙari, Allah maɗaukakin sarki ya dibi abin da ya dace da halittu ya sauka musu ƙur'ani ga abin da zai gyara su ga abin da zai wanki musu ƙwalinsu ga abin da zai yaye musu damuwarsu ga abin zai mutu kaza zai mutu kaza sai Allah ya saukar da su daidai su. kuma wallahi abin da ya kamata mutane su sani babu abin da su gyara mutu halayen mutane in ba Qur'ani ba Bible dai bai gyara muku halayen mu duk wani littafi da ka sani juna bai gyara halayen kowa cikin Qur'anin nan daina in an rike shi halayen su gyara in ba rike shi kuma wallahi mutum ya shiga mataki na abada amma in kana magana a tuwa rike Qur'ani a tuwa ya aiki da shi ina mutane hankalinsu bai kama zama lahiyar mutum ya rike ƙwararri shi a littafin na ta saukan muka zai gyara halayen ya zama shi ne gaidin gare ka kuna gani yau kowa ya an fita suwa sai an an haɗe an ka gaid ko manuwal ko a baka abin nan ya an fita suwa mai injimin ban ruwa sai an ba ka ko yi na ake ma sai an ba ga abin zai jagorance ka to Allah da ya halitta dan adam sai to ga abin da na naka shine Qur'ani duk wanda ya bi shi ya shirya wanda kuma ya kibi ne kuma ya halaka Allah babu ruwan shi قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما lalle Allah ba madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ga mu'minai rahima kuma Allah ya kasance mai yawan rahama gare su wa akhara uqubatakum wa lam yu'adilkum biha li'annahu kana ghafur rahima Allah ya jinkirta muku azaba ko ba ku imani da Qur'ani ba Allah bai saurin kama ku ba saboda mi saboda Allah yana jiran ku tuba za ka ga wani ba yayi banna sai yayi shekara shi kuna banna sai ran da Allah ya gada kwana guda sai ya tuba duk abin da ya baya kuma sai ya riga ya ce Allah ya yahi kaga mutum ya shekara hamsin yana banna rana guda in yi tuba sai Allah ya rede bannan nan gaba Allah ya yahi saboda na kana kuran rahima saboda ka 'yan uwa musulmi ku ne mu gafar ubangiji ku rike qur'ani qur'ani rahama ne gare mu ƙur'ani alheri na gare mu Allah ya saukar da shi ƙur'ani don mu wa'astu mu bi Allah amma idan haka waye gari mutum ya su ƙur'ani wallahi ya hasa to mi za kama kana ganin wasu masu addini ba su ko da addinin gaskiya addinin su an soke shi amma sai kaga so rike bible gam sun ci shi a littafin Allah ka shigar da mu ga wasu yalla ba daukakin sarki wa ba'adun ma'amila da wasu yan uwa musulmi masu ƙoƙarin lalata da'awar qur'ani masu kokarin karyata alqur'ani wa qalu suka ce ma li hada rasul wani ke ga wannan manzo ne ya akulu sa'aba yake cin abinci su abin a gan cewa ai in dai mutum manzo Allah bai kamata ya ci abinci ba mali hada rasul ya akulu ta'am me ke ga wannan manzo yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya cikin kasuwanni yana kasuwanci yana cikin kasuwa ai in manzo Allah ne bai kamata a same na zuwa kasuwa ba kenan bai kamata ya zan mutum ba su ganin su kawai ya kamata a ce wai shi mala'ika na ko a ce shi wani aljani ne ko wani halitta ta daban amma bai kamata a ce mutum ne zai zan su mala'ika kada suka suke kamar yanzu na sai a ce malami aiwan ga malami bai kamata ya zan a ce wai malami na kasuwanci a ce malami na zuwa daji a ce malami to mi haka su malami mutum na in ba in bai aikin mutane su wani aiki zai shi ba mala'ika ne bale ta yi sama ko ba za ta cin abinci ba mala'ika ba ne dole shi ma bil ana yana da bukatoci irin naka da saboda ka masu sukan malamai ganin cewa don mi da malamai za su yin kaza su yi kaza su yi kaza wannan ra'ayinsu ne kawai kuma ba malamai an ka fara ba annabawa an ka fara don ka ga kafirin suna cewa wai don mi da wannan manzo yake cin abinci wal isha tasgiru li sha'nihi wa tasmiyatihi rasulan bi tariq al istihza' bi wannan isha zuwa ga wato karamtar da sha'anin manzo Allah sama da kuma kiran shi rasulullahi wato mali hada rasul izbina suke wa ayi sababin hasala li hada alladhi yad'i risala abin suke ni wai shine me yake faruwa ga wanda ke da'awan manzanci hala kaunihi ya akulu ta'am kama na akul halin kasancewa yana cin abinci kuma ne muke ci wa yamshi bil aswaq ya tafiya cikin kasuwanni littiga idan nema arziki kama naf'al kamar da muke yi suka ce laula unzila ilaihi malak dan mi da ba a saukan mai da wani mala'ika ba ya dina gaggarta shi in yi wa'azi ya ce eh lalle gaskiya na ya faɗi fa yakuna ma'ahu nazira sai zan mai wa'i tare da shi wai su abin suka so kawai a saukar da wani mala'ika sa da manzon Allah sallallahu in manzon Allah ya wa'azi sai mala'ika ke gaskiya na. haka suka so ka ji wauta halayen inda aka yi to an taɓa yin haka ranka annabi musa a akwai mala'ika suka wa'azi tare annabi isa annabi hud da annabi salih da annabi ibrahim da annabi nuhu babu annabin da Allah ya ko mala'ika suna waltare za a aiko manzon Allah ya tashi wa'azi shi dai masu ɓace su bata masu ƙaryata su ƙaryata masu imani su yi imani masu bugu su buga masu kashewa su kashe shi Allah ya aiko manzo shi dai hina wa'azi manzanni an kashe da yawa daga cikinsu manzanni an ba su kashi saboda wa'azi manzanni an karyata su da akwai mala'ika tare da su da wannan faruwa sai faruwa nawa suka bigi manzanni daga baya suka gane suka musulunta har da annabi ma annabi ma wasu da yawa suka bashi kashi suka abin da suka azamai ma'aifa raƙoyi bisa wuya ko turbin raƙoyi bisa wuya suna sallah wasu sun yi imani daga baya sun bari sun musulunta kana ganin inda akwai mala'ika sa da shi wannan faruwa mala'ika na bari mala'ika bai bari zauna ka su ganin suke wadda mi da za a ce wannan manzon yana cin abinci yana zuwa kasuwanci cikin kasuwanni yana kasa kayana sai zuwa. wadon da ba a so kai mala'ika su dinga wa'azi tare yana wa'azi mala'ika ta gaskiya yana wa'azi mala'ika ta ilalle eh, gaskiya ne ko haka suke su sai Allah ta'ala ya ce auyul qa'ilai kanzu kafirai suka ce auyul qa'ilahi kanzun ko kuma Allah ya jeho mai da taska ta kudi daga sama taska ta arziki daga sama ba sai ya ce kasuwanci ba wai in manzon Allah ya na gaske to don mi da ba a jeho mai da taska ta kudi daga sama ba minas sama'i yunfiquhu wala yahtaju ila al-mashi fil aswaq qabil ma'ash qabil ma'ash a jeho mai da wani buhu na kudi ko a je mai da wata akwati cike da kuɗi sai zai ce eh, kuki ne ba sai ya ce ka saurin kasuwanci ba Allah bai yin hakan nan ba haka na ya sawa ba abinda Allah ka so ne annabi ya shiga cikin mutane ya kasuwanci don a san amana ta a san hali ne al'adar mutane in suna ga mutum na haraka da kuɗi gehe ba san wanda an ba za su gudun tuhumma ta zuwa ku ba haka na in yanzu wanda ya sa alaran ma ya ga yaron shago ne ya kuma gida har kutu ɗaya ke ya hawa ga mota ya sauka ba sai sayan da ya samun kuɗi ba akwai matsala ko ba amma alaran mai sun buɗe shago ya yi ta gida ya zamna don an gane ya sai kihi ne ya sai gida ya ci ko ya aika an so mai kaji ne ya ta gida ya ci an da ka an da saka ce ne ko to sai ka shiyar Allah wa dokokin sarki biwa annaba da manzanni hanya ta samu arziki ba so halaba shi yasa kana ganin annabawan Allah Allah madaukakin sarki na saka cikin mutane su yi mu'amala da mutane Sai kasuwanci a cuce su wata rana suna suna hulɗa da mutane ana gane ɗabi'unsu ana ɗaukar addini daga yi su Allah ɗabe musu hanya ka samu arziki kawai haka amma yanzu kowa ne kai a ce yana da wani addini mai kawai kuɗi akwai masu masu bada su sai Allah ne dai sun ke a haɗa ni da masu cewa in kawo akwati ɗaya a cika mai da dalar kaga wannan ba daidai ne. ka ce ke gugun maya mana ka ce ka so a kasa kaya ko ka bude shago kai ciniki ka ce ke harkar ka aljani bai kama kuɗi gaban za sai ka halaka don shi aljani in ka gaya kama kuɗi wallah sai kun yi sai kun yi agreement zai sa ka wani aikin da sai ka kafirta kame ya zai ɗauko ma kuɗin wasu ya kawo ba don shi bin nashi sai ya kafirta ka ko ya hana ka sallah ko ya hana ka zama a tsalki ko ya saka karatun wasu abubuwa da shirka da Allah ko ya saka zama a turbuɗe sai ya tabbatar da kafarta sannaya ya biya mu bukatar shi yasa a ran tashin kiyama idan ga jinnun da suka yi aiki da bil'adama ga su bil'adama suka yi aikin jinin suka ba su kuɗi ya aka ba kuɗi sai su kama gardama gaban Allah sai jinin su ce rabba na samta a ba'ad ma yi ba'adin wa balagana ya ma'asharar jini ba azumi wallahi fitan ka guji kaga mutum na harakan manyan kudade baka sai da ka samu su kada kai burin Allah ya baka kudi irin na wani dan ba kudin kwarena duk masu irin waɗannan kudaden in ka diba zaka ga suna da alaka da aljannu sun kafa su sani za a ga wani gaban sahu ya sallah amma wallahi malam kashin kafiri ne addini ya kafarta saboda ka rasa cin kiyama Allah madaukakin sarki ya ce ya ma'ashar jinni qadis taksartum min al-ins Allah sai ce ya ku taron aljinnu ya kun yawaita banna banna ku ta yi yawa duka da mutane wa qala awliya'uhum min al-ins sai yan uwa waliyan daga cikin mutane su kuma suka yi aiki da sai rabbana ya ubangijinmu istamta a ba'ad ma ba'ad Allah sashen mu ya ji da sashe daɗi sun yi muna mun yi musu sun yi muna yanka mun kawo musu kuɗi mun hana sallah sun kawo muna mun hana sallah mun kuma mun ba su kuɗi mun biya musu buƙa sun biya mata samu ya ubangiji a duniya istamta a ba'ad ma ba'ad saboda haka in ka ga addini na kawo mutum kuɗi wallahi malam baban zara azumi bai kama kudi gaban za ka yi ko alama abadan jinnu in ka gaya kawo ma kudi ya kafirta ka kai wasu jinnu ma ko magani ba su baka wallahi ba sai dan su baka magani sai ka kafirta saboda yan uwa musulmi mutum ya roƙi Allah Allah ce mai hanyar zai samu abinci na halali ne yana ko da wahala ko da daɗi dai ya samu dai inda ya kasan samun inda wani abu ka shigo shi ai al'adar mutanen kwarai ba su haye zama su mafanta ba ya zan ko a ce sai aljan ya to ya kama wani abu ba su yi haka ubangiji Allah ya kare mu to ne suka ce mali hadha rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun Allah ya ce ko dai a jeho in manzan Allah ne na gaske a jeho mai da wata taska ta kuɗi daga sama mai bukatar zuwa kasuwar kasuwanci dinga ci gare ta ya akulu min haya dinga ci gare ta aw takuna lahu janna ko yana da wata gona katanya duk wani nau'in dan icce akwai ciki wanda za a dinga sai suwa yana cin abinci ya akulu min haya gare dare ayi annabi ayi annabi na gaske wanda a yi Allah kamata ya Allah shi ta mai wata katanya gona wannan duk wasu itace akwai ciki wanda a ɗiba ana sai suwa ya akulu min hawan zai dinga ci daga gaiti wa qala az-zalimuna az-zalimai suka ce a kafirai suka ce mu'minai in tattabi'una ku ba ku biya kowa illa rajulan masura sai mutum da aka wasihiri mutum an an yaudar hankali ne an riga an batar da shi an dabalbala shi wai kafirai suka ce mu'minai ai manzo Allah kuma ai mai sihiri saboda ka suna biyan wannan aka wasu yi <coughs> ubangiji Allah ya kare ayat da ya kamata mu kwana a kanta sai Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsal Allah ta'ala ya ce unzur ka kalla ka gani ya rasulullah kaifa darabu lakal amsal yadda suke buga maka misalai iri daban-daban su ce ai kai sihiri an kai maka ai kai da ma kaza ki, abinda ka zo shi sihiri na wane ne sai Allah ya ce fadallu sai suka bace la yasmi sabila ba su e ba su da ikon gane hanyar kware saboda ba su bukata hanyar kware bangiji Allah ya kare mu saboda kai uwa musulmi ko gobe wanda bai son gaskiya zai dinga bin hanyoyi daban-daban na ganin an fata abubuwa ko me yana Allah ka babu ikon gane gaskiya da kuma aiki ne da ke lokaci ya riga ya yi kuma ne ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala kwarakwar da muke cikin karatun Allah ta yake mana inda muka yi daidai kuma Allah kuma wani kanta ya samu aiki da abin da muka ji muna roƙon Allah madaukakin sarki iyayenmu Allah ya gafarta musu malamanmu Allah ya gafarta musu ƴan uwanmu da muka rasa Allah ya gafarta musu mun sha addu'o'i ga honorable ahmad salihu ahmad kesi allah ya gafarta mishi allah ka bashi aljanna da sauran yan uwa da muka rasa irin su aminu zangina da muka rasa allah ka yahe mishi allah ka bashi aljanna irin su abokinmu a tukur yakubu cike allah ya gafarta mishi alhaji dauda balarabe allah ka yahe mishi da sauran mutanen muka rasa kullum ma samu rashe-rashe Allah mu roƙe ka da sunayen ko inda muka rasa Allah ya gafarta musu akwai marasa lafiya irin su alaji garman bandado ba su da lafiya da sauran ire-iren su irin su a alaji wannan kwamfin black musa black wazirin tiggi Allah ka bashi lafiya da sauran yan uwan da muke hulɗa da su ba su lafiya wani da ko Allah ta'ala ya warkar da su ya ba su lafiya kuma insha Allah ta'ala za mu dakata rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka nusir سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mai wannan ba zai ci baban mu sai ka farkar gido Allah ya gafarta mishi Allah ya bashi aljanna Allah wannan aiki da muke yi wanda ya murmuna Allah ka haska ka kabarin ka Allah ka wuri a cikin albarka kuwa ya albarka mu da ya bari ma an gargwadawa Allah ko Allah ka rushe ayyukan mu Allah abin da daidai ya da tijawan Allah ya fara lafiya ya kuma lafiya Allah kai hanyoyi na arziki Allah ka na arziki Allah ka shigar da su ya zamani ya lalace Allah ka shigar da su Allah wannan da muke samu cikin kasashen cikin kasar mu Allah ba wannan Allah ka Allah kai maganin su Allah ka zama da mu lafiya ya ubangiji ka من min وفي baki ɗaya ka سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين